Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Barikin Ladi a nan jihar Plateau inda suka kashe mutane da dama. Lamarin ya auku ne a daren jiya kamar yadda kantoman ƙaramar hukumar Barikin Ladi Habila Dun ya shaida min. A tsakanin karfe goma sha biyu na dare zuwa karfe ɗaya da rabi na safin nan. A taɓo na haifan mutum goma sha bakwai ne aka kashe. A na fan an kashe mutum takwas. a gura bok shi ma a fan yana boda tsakanin fan da mangu an kashe mutum tara sai a a foron an kashe mutum bakwai yanzu duka zai mu ce mutum sun kai arba'in da ɗaya a ƙauyuka hududin nan wanda aka kashe. To amma an iya kama ko kuma ganin waɗanda suka aikata wannan? Ba iya an kama ko ɗaya daga cikinsu ba. To amma yanzu a gwamnatance wani mataki kuka ɗauka? to yanzu dai muka tashi a security meeting wanda muna so mutane kara wayar nasu da kai a muhimmancin tsaro domin tsaro ya kamata dukkanmu ne mu yi kuma mutane tsaro ma suna suna kan aiki suna kan bincike idan allah ya yarda nan ba da dawa ba za mu kira wannan mitin wanda mu haɗu duka domin mu zama wanda zamu lura da juna domin zaman lafiyar da da muke da shi sake kawo mana. Shugaban karamar hukumar barikin ladi Habila Dun. Mai rikon shugabancin kungiyar ci gaban al'ummar Birom Danton ya bayyana min cewa lamarin ya auku ne a daidai lokacin da suke zaman tattaunawa da al'ummomin da suke zaune tare da su. In kun tuna an kira mu dialogue wato zaman lafiya tattaunawa wata kungiya da ya dace da ita Center for Humanitarian Dialogue. Muna kan tattaunawa din nan. Memoko abin da ya so in dai suna da wani damuwa su zo wurin mu su gaya mana wannan dialogue ta za mu san yadda za a magance wannan damuwa kamar a shiga gida kawai kai ce mutane ba mu san ko me damuwa ba ba mu ji daɗi wannan ba Shi ko sakataren Miyetti Allah na ƙaramar hukumar Barikin Ladi, Muhammad Adam ya ce, ba su da masaniya kan lamarin. a matsayina na shugaba dai ba wani fulanin da na tura kuma ba wani fulanin da ya wurin ni wajen ba wurin zuwa fulani ba ne. To amma duk da yake shi shugaban karamar hukuma ya ce kukan tattauna me ya janyo wannan barkewar rikicin bayan eh, wato zama da kuke na sasantawa da juna. Ni dai wancan satin na sanda rikicin da aka dauki shanake aka zare yaran mu a cikin mota tare da sojoji aka kashe amma ban san akwai wani rikici jiya koyo ba banda wancan na wancan satin na sha takwas ga wata ban san da wani ba kuma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.